وصحبه وسن بسنته الى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da sabuwa a wannan yammaci na alhamis da ya dace da 25 ko da 6 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na 11 ga watan biyu shekara ta 1999 idan ba a ba babi na karshe da muka tsaya a kan sa shine babin da yake magana dangane da salatu wa kusur. kuma na ba sai kala da wadannan sai salatu wa kusur yau kuma za mu tashi babin da yake magana babu salatil istisqa'i darasi na 30 daidai kenan 40 daidai babu salatil istisqa'i babin da yake magana dangane da sallar shayar da fari al istisqa neman shayarwa bayan an sami kamfar ruwan sama bayan an samu fari a kasa to shine za a yi al-istisqa neman shayarwa an gane ko عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi yace kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutawadi'an annabi ya fita a ranar da zai sallar shayar da fari ya fito mutawadi'an yana mai kaskantar da kai ga ubangijinsa mutabazzilan yana mai barin ado domin albazla ko attabazzul shine mutum ya sanya tufafin da ba sababbi ba tufafin da sun gaji an fahimta ko annabi ya fito a cikin tufafin da ba na ado ba ba tufafin da suke sababbi ba mutakhashi'an yana mai bayyanar da kusuri a cikin maganganunsa da kuma yanayin jikinsa da kadin ka kaga alamar tsoron Allah ta tare da shi sallallahu alaihi wasallam mutarassilan yana mai tafiya a hankali mutazarri'an yana mai kaskantar da kai ga ubangiji shine ne ta hanyar addu'a kenan fa salla rak'atayn sai yayi salla raka'a guda biyu kama yusalli fil idi kamar yadda yake yi a sallar idi lam yaktub khutbatakum hadhihi bai yi hudu ba irin wadda kuke yi yanzu ba sallallahu alaihi wasallam abinda wannan hadisi ke nuna mana wato daga cikin abinda ake neman shayar da fari da shi akwai mai yin sallah sallan nan raka'a biyu an gane ku za a yi sallan nan raka'a biyu kuma wannan sallah abdullahi da abbas ya ce wato kamar sallar idi fadar da cewa kamar sallar idi shine suke cewa ta wata fuska waɗansu suka ce ita sallar ta da fari kamar sallar idi take ta kowace fuska yadda kasan sallar idi za a yi kabbara guda bakwai a raka'a farko ayi kabbara guda shida a raka'a ta biyu kafin ci gaba da karatu to haka ita ma salatul istisqa a ayi ta haka shine ma'ana kama yusalli bil kamar yadda yake a sallar idi haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce a'a kamanceceniyar da ake nufi da cewa kamar sallar idi ana nufin ta fuskar adadin raka'o'i yadda sallar idi raka'a biyu ce ba ragi ba kari haka salatul istisqa ima raka'a biyu ce ba ragi ba kari kun fahimta da kyau saboda haka daga nan ne aka samu sabani kan cewa shin za mu yi kabarbari ko ba za mu yi ba wannan dai ya? haka wadansu suka fassara ta ko da yake akwai wani hadisi da'ifi wanda ya fito karra ya nuna ana yin kabarbari din nan irin wanda ake a idi ana yin su a salatul istiqa'i sai dai kuma hadisin da'ifi ne bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da rakawi guda biyu haka za a sallace su to dangane da maganar huduba fa shin ba a yin huduba ko ana yi bayan kammala sallah ta salatul istisqa ba a yi waɗanda suka ce ba a yi abinda suka ce gashi hadisin Abdullahi da Abbas yana cewa lam yakhutub khutbatakum hadhihi bai yi irin wannan huduba ta su ba sai waɗancan malaman suka ce da su ba wai na nufin gaba ɗaya annabi bai huduba ba irin tamu da muke yanzu ita ce bai ba mu idan mun tashi wa'azi muke shi ko annabi ba wa'azi bai cikin khutbarsa domin makasudin fita shine addu'a da haka abinda hudubar ta takwasa godiya ga Allah da kabbara da istighfari da addu'a shi kawai hudubar ta takwasa. amma ba wuri ne da wazi ba kun fahimta da kyau wannan hadisi rawahu samfa, wa sahahahu tirmidhi wa abu awana wa ibn hibban malaman hadisi biyar sun rawaito shi haka imam tirmidhi yace kuma hadisi ne sahihi haka abu awana ma ya rawaito hadisin haka al-imam ibn hibban shi ma ya rawaito wannan hadisi a take ne hadisi ne hasan ta fuskar darajar wajen inganci wa ana aisha radiyallahu anha qalat shaka an-nasu ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhuhut al-matari fa amara bi minbarin fa wudi'a lahu bil musalla wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث وجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلهيا ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبركت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد وانا حديثي أنكره لك عائشة الله تكارك دا aisha take cewa shakan nasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dhuhut al-matar mutane sun kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da yankewar ruwan sama shine dhuhut al-matar fa amara bi minbari sai annabi ya umarni ga wani kafinta cewa ya je ya masa minbari fa wudi alahu bil musalla sai aka yi wannan minbarin aka je aka aje a musalla musalla shine wurin da ake aka keɓanta don sallar idi wanda muka ce a bayan gari ya kamata a yi shi ko wa wa'ada an-nas yawman sannan annabi alkawarta wa mutane wani ne na musamman ya karju na bihi da za su fita shi da su wato duk wannan yana nuna a cikin salatin istisqa'i shirya ake mata na musamman mutane suka kawo kuka ruwan sama ya yanke ya annabin Allah annabi ce ina ka tanta duka mai munbari idan an gama aje a dauka aje a kai can bayan gari masallacin idi an je an kai ka tanta yayi mimbari ya kare an labata annabi sai ya zo ya ce a mutane ku shirya rana kaza za mu fita aka yi tsere cikin gari maza Allah ya ce ku shirya rana kaza za a fita roƙon ruwa ga ranar sai gaba ɗaya mutane suka fita wa wa'adan nasu yakhruju la fihi fa kharaja hina bada hajib shams da annabi ya tafi fita a wannan ranar ya fita ne lokacin da hantsi yake to shine bada hajib shamsi lokacin da farkon yini yake to ya bayyana wato da hantsi kenan kamar daidai lokacin da ake yin sallar idi din kenan fa qa'ada ala al-minbar da annabi ya zauna kan minbari fa kabbara yayi kabbara wa hamidallaha ya gode ma Allah sun makala sannan yace da mutane inna shakautum jadba diyarikum yace kun kawo kukan garin garinku wato bushewar ku. yankewar ruwan sama wa qad amarakum Allahu an tad'uhu Allah ya umarce ku cewa ku roke shi wa wa'adakum an yastajiba lakum yayi muku alkawari zai ansa muku idan ku roke shi din sun maƙala sannan annabi yace alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana dukkan dangi na yabo ya tabbata ga Allah shi kadai ubangijin halittu ar rahim mai rahma mai jin kai malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako ita ce ranar tashin kiyama la ilaha illallah ba abin bauta bisa ga tantanta sai Allah yaf'alu ma yurid ke aikata abin da ya so na saukar da ruwa ɗin ko kame shi Allahumma anta la ilaha illa anta yace ya Allah kai ne Allah din nan da ba abin bauta bisa ga cancantar kai antal ghaniyyu kai ne mawadaci wa nahnu al-fuqara hukumu ne mabukata anzil alaina al ka saukar mana da ruwan sama wa ja'al ma anzalta alaina quwwatan abinda zaka saukar na ruwan ka sa shi ya zanto karfi wajen rayuwar mu ya karfafi rayuwar mu wa balagan kuma ya zama mana guzuri na rayuwa ila hinin zuwa wani lokaci sun marafa ya daidai. sannan annabi ya daga hannunsa ma'ana lokacin da yake wannan addu'ar ya daga hannunsa sama falam yazal bai bushe a haka ba yana addu'a hatta ru'iya bayadu ibtayhi har sai da aka ga kyallin hamatarsa guda biyu wajen daga hannu aka hango kyallin hamatarsa guda biyu sallallahu alaihi wasallam thumma hawwala ila an-nasi bayan ya wato thumma hawwala ila an-nasi zahara sannan ya wa mutane bayansa wa qalaba rida'ahu ya canja rida'insa rida shine mayafi wato kun san tufafi wanda galibi da laraba suke sa a da tufafi ne guda biyu izar da rida wato izar shine kwarjalle tufafin da zaka daura a kogunka rida mayafi wanda zaka saka lafi akan kafadunka guda biyu kai haka kamar zani to bayan annabi ya gama wannan addu'a ya juya wa mutane baya me ya faru hawwala rida wa qalaba rida sai ya jirkita rida dinsa ma'ana abin da da ya rufe kafaɗar dama ya mai shi shine ya rufe ta hagu abin da ya rufe ta hagu ya mai shi ya rufe ta dama ma'ana da tufafin yana daidai yanzu ya turki kashi ya zama bai bai kin kun fahimta da kyau wa huwa rafi'un yadayhi yana mai daga hannunsa zuwa ga sama thumma aqbala 'ala an-nas sannan annabi ya sake juyowa ya kalli mutane wa nazala ya sauko daga kan minbari fa ka raka'ataini yayi sallah raka'o'i guda biyu fa ansha Allahu ta'ala sahabatan sai ubangiji ta'ala ya aza ya sanya wani girgije a sararin samaniya fara'adat girgijen nan nan take sai rinka tsawa kana jin kida a cikin sa kana jin rugugi a cikin sa wa barakat kuma ya rinka walqiya sun ba amtarat sannan wannan girgije ya zubar da ruwa wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi wa qala gariban wa isnaduhu jayyid wato isnadin sa mai kyau ne haka ne ko hadisi ne hasan hadisi ne tabbatacce wato ana iya hujja da shi yanzu na hadisi yana mana kai kiyar hudu ba ana yin sayo shi kenan kafin sallah ko bayan sallah shi yasa sai wadan suka ce waccan walam yakhtab khutbatakum hadisi ana magana ga wanda suke hutuba ne bayan sallah amma ana yin hutubar ne kafin ayi sallah ina fata mun fahimta yanzu abinda muka samu kari na cikin wannan hadisi ne ana yin ba amma hutubar kamar yadda muka faɗa ba wa'azi ta kunsa ba abinda ta kunsa shine me kabbara da hamdala da yin salati ga annabi da yin istighfari an fahimta ko sannan kuma da kuma rokon ruwa din shine hudu ba takwas ya Allah saukar da ruwa ya Allah yi mana kaza wannan shi takwas da zaran ya kammala kuma ya sauko sai ya dirkita minbarin sa wato sai ya dirkita tufafin sa ya mai da su bai bai to da can so zara da riga kenan da haka riga din kawai shine ake dirkita banda riga to yanzu kuma ba ya zara da riga bane ba babban riga ce ko harfin da wando ko kubda da wando ya zai su kenan za a juya su za a rikita su babban rigar ke kawai ko ita ba sai da damfar ba ko ita babban rigar kaɗai liman ya juya ya sata bai bai shikenan wannan sanyawa ɗin a bai menene hikimar haka ba wanda ya san hikimar haka manzan Allah ya sake koyi idan bai tambaye ka bai ai hikima ka ce ni ma ban sani ba manzan Allah ya yi magana ta kare ina fata an fahimta ba ka ce a dole sai ka gano mai ne hikima karkashin jirgita riga ko sanya ta bai bai mutum ba zai wannan tambayar ba ma dama hadisi ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan babu wani kace da shi an fahimta ko sannan nan raka abin ce har yanzu ko ba a bayyana mana karatun yaya ake ba a bayyana ake yi a sarranta ake yi duk wannan zai zo ne a nan gaba an gane ko malai ta wa qissatu tahwili kissar da ta kunshi ta riga din nan ko ta rida fi sahihi ta tabbata cikin sahih bukhari min hadith abdullah ibn a cikin hadisin abdullah ibn zaid an gane ko abdullah ibn zaid wato almazini kenan wa fihi a cikin hadisin akwai cewa fatawajjaha ila al-qibla annabi ya fuskanta al-qibla ya dubu yana addu'a thumma salla rak'ataini sannan ya salla raka'a guda biyu jahara fihima bil qira'ati a cikin sai bayyana karatu wannan da ake kuma a bayyana shi cikin nan guda biyu wato sallah raka'a biyu kuma a bayyana karatu a ciki kuma za a fito ba kafin a fara sallah kamar yadda wancan hadisi ya nuna na'am eh? zai juya ta ita ko wata irin riga ce mutum zai juya ta na'am dangane da da eh zai wani yi mai wani da da namun eh wannan ah, ya cewa idan mutum zai fita sallar roƙon ruwa ya ado ya saba wa suna wannan sallar idi ita ce za ka yi ado ka sanya turare ka ne amma sallar roƙon ruwa ga yadda annabi fita mutabazzilan mutum zai fita ne mutabazzilan ba da tufafi na ado ba ba shi kadai ba duk da wanda zai fita sallar gaba ɗaya kowa zai fita ne ai an fita ne wajen kaskantar da kai ga ubangiji ta Allah na'am idan da gaddashi da wando a jikinsa sai ba dai akwai wando ba jikinsa wani makila akwai sun da ciki sai ko bai juya shi kenan yayi eh ba gane ba eh sai ya fita da shiri kuma idan zai tafi ya tabbatar ya sunna ta tanada kaga zai san shirin da zai kafin ya tafi shi yasa ka'idar da mai ahlar ya bayar wala illa lahu an yafa'ala bi'an hatta ya alama hukuman lafiya cikin duk abin da zaka yi na addini sai ka san yaya ake kafin kai in ga mutum ya ya rikice kafin ya fito bai san me za a yi ba da ya ga an fita yiwu shi ma ya fita yiwu aka tafi da aka gana waɗansu abubuwa ya ga ya zai yi su a <laughs> ah, da mata na eh hadda mamu na'am لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة na'am eh? ba ne sai an kai mimbari din ba idan akwai wani dutse a wajen da liman zai shi kenan idan an kai ko ba ilimi ba na eh kudu ba guda ɗaya ce ba kamata ini ba da ba kamata kuma wadaki yin guda biyu kamata a tafi a kafa dan saboda nuna gaskantar da kai ga ubangiji ga irin sufar da annabi ya fito kharaja mutawadi'an mutabazzilan mutakashian ila akhiri na'am وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباكر وحول رداءه ليتحول القهط إمام الدار قطني يروي حديثي yana cikin mursal na Abu Ja'far al-Bakir mursal shine tabi'i ya ce annabi ya ce tare cewa ku bai zamani da annabi ba irin wannan hadisin ana daukan shi a matsayin da'ifi yake cewa wa hawwala rida'a wa annabi ya juya rida'a dinsa ya san ya ji bai bai saboda me li ya tahawwala al-qahtu domin kamar yadda ya canja tafafi naki haka yana yi ma ya canja daga bari zuwa ruwan sama to amma hadisi ne da'ifi wa ana san anna rajulan dakhala al yawm al-jum'ah والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل بل والله عز وجل يجيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه وانا حديث عن كربو لك أنس مالك الله تكاري دا yace anna rajulan dakala masjida wani mutum ya shiga masallaci yawmal juma'a a ranar juma'a wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qa'imun yakhutub annabi na tsaye yana yi wa mutane hudubar juma'a fa qala sai mutumin nan yace ya rasulullah ya annabin Allah ya manza Allah halakatul amwal dukiyoyi sun halaka abin da yake nufi da dukiyoyi a nan gurin dabbobi saboda karancin ruwan sama saboda karancin ruwa ga larabawa na cikin sahara idan dabbobi suka rasa ruwan da za su sha ko aka rasa ruwa balla ciyawa ta yawa ta fitar da su kaga dole su halaka ke halaka al-amwal dukiyoyi sun halaka wan qata'at as-subul hanyoyi gaba ɗaya sun yanke domin abin da ake zirga zirga da shi daga gari zuwa gari shine dabbobi raƙuma da kuma wato ainihin dawaki ko alfadari ko jaki to babu ciyawar da za su yi babu ruwan da za su sha kaga zirga zirga daga gari zuwa gari ta riga ta yanke kenan shine ma'ana wan qata'at as-subul fadu wallahi azza wa jalla yujisuna ka roƙa mana Allah ya kawo mana agaji farafa ya dai sai annabi ya daga hannayensa zuwa sama thumma qala sannan yace allahumma aghithna allahumma aghithna fa zakara alhadisa ya ambaci hadisi har zuwa ƙarshe wa fihi a cikin hadisin addu'a bi imsakiha daga can ƙarshe akwai magana cewa an roki annabi cewa ya sake yin addu'a dan a kame ruwan amma idan muka duba hadisin ba kame ruwan bane ba ah, abin da ya faru ne lokacin da manzo Allah sallallahu ya kammala addu'arsa marwayacin hadisi yace kawai sai ga wani girgije a sararin samaniya yana girma yana girma da yakan ba sai ya rufe rana kafin ka ce menene sai ruwan sama ya ci gaba da sauka ruwa ya ci gaba da sauka har mako daya juma'a mai zuwa sai ga mutumin nan da ya zo ya roki annabi cewa zuwa a roki Allah ya kawo ruwa sai ga kiyas kuma yana cewa annabi Allah ruwan yayi yawa <laughs> yana roƙon annabi kuma sai annabi ya daga hannunsa sama ya ce Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala manabiti ala manabiti shabi wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza yana cewa ya Allah akai gefen mu ko wanda ya ubangiji akai cikin ku zazzabo akai wajen da tiyayi suke akai abin nan da sauransu kaga bai ce a kage ruwan gaba ɗaya ba sallallahu alaihi wasallam da haka magana sa cewa fi du'a bi musaki anai ijtihadin sa ne shi ibnu hajar amma dai ba annabi bai roki Allah cewa ya kame ruwan ba ta awwala shi zuwa wani wuri daban wato wannan ke nuna kenan ladabi ne tsakaninmu da ubangiji idan muka roki ruwa ruwan ya sauka idan yayi yawa ba ta za mu ya dauke ruwan ba sai mu ce ya Allah kuma akan inda babu an fahimta ku za a annabi sai roki Allah a da ruwan inda babu dan saboda bukata har ma ya rinka faɗa a kai cikin kududdufi a kai wajen ramuka ma'ana inda ruwan zai taru inda ramuka suke dan a zo a yi noman rani da shi daga baya bayan koda mana ta wuce sallallahu alaihi wasallam abinda wannan hadisi ke nuna mana nau'i na biyu daga cikin nau'ikan roƙon ruwa nau'in roƙon ruwa na farko ana yi ta hanyar mai fita bayan gari ayi sallah a biyu kamar yadda bayanin ta gabata nau'i na biyu kuma ayi addu'a lokacin da liman ke mai ke kan minbari dan annabi na kan minbari yana hudu ba wannan bawan Allah ya shigo bai wata wata ba ya gabatar da kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya dakatar da hudu ba ya roki Allah kuma nan take ruwa ya sauka saboda sai malamai suka ce hikimar da ke cikin nan gurin wancan sahabi kai ka ce ya fahimta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga lokacin da aka yi kiran sallah zuwa lokacin da za a fara sallah wannan lokacin akwai wata sa'a wadda idan mutum ya roki Allah a ciki baya sabewa Allah zai biya masa bukatarsa ranar juma'a kenan daga lokacin da aka kammala kiran sallah da liman zai hau minbari ko har ya zuwa lokacin da za a zo a yi ikamar sallah a yi kabbarin harama wannan gurbin da ke wannan tsakanin in an roki Allah Allah zai zai biya bukatarsa saboda haka bai wata wata ba annabi da kan minbari sai ce ya ya ba annabi addu'a annabi kuma ya yanke hutubar juma'a yayi addu'a kuma aka cigaba da hutuba kuma ruwa ya sauka kuma an fahimta ko addu'a tsakanin hudu ba ta ɗaya da ta biyu ba ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan limami ya kama ya kammala hutuba ba ta farko abinda ake bukata yayi shiru gobe yadda zai rarrabe tsakaninka da hutuba ta biyu shi yasa waɗansu malaman suka ce zaman ma ba tilas bane inda zai tsaya a tsaye yayi shiru gurgurdan yadda mai saurare zai fahimci cewa an kammala hudu ba farko yanzu a shiga ta biyu yayi an fahimta ko saboda haka abinda ake bukata a wannan lokacin rarrabewa shi mai hudu ba abinda zai faɗa a wurin haka masu saurare ba abinda za su faɗa a wurin yin addu'a a wurin bai tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka na cikin nau'ika na bidoyi shiru eh dole sai ka ce wani abu na'am me kace ke shi ne abin da ka tambaya na'am daga idan mutum ya yi domin karda don wannan ya amfana shine suka ce tun da dai annawa bai yi ba kai ma ba za ka yi ba domin ibada ba a fararta sai in an samo asalinta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko ba a samu ba yanzu misali idan limamin ya kammala hudu ba kafin lokacin da zai sauko daga kan mimbari ya tsaya ya tayar da a tayar da ikama zaka yin addu'a ko zaka yi ba idan an kammala ikama daidai lokacin da yake daidaita tsohon mutane a daidaita a daidaita kai ka daidaita a cikin tsohon ka zaka yi ko zaka yi ba suka ce to sai ka nemi wannan wurin kai amma ba zaka ka yi a can wancan tsakanin hudu ba ta farko da ta biyu ba tunda bai tabbata ba annabi yayi aure ina fatan kun fahimta eh eh idan ya faru babu lafi bukata ta kama ya zo ya tambaya a ruwan saman da shi yafi dan gashi ne tabbata karka zo da wata bukata da idan kai wannan sai ka bude wa mutane kofa duk wanda kasuwa ta sace masa sai bari liman na hudu ka san mutanen mu ta ga baka Allah ai addu'a kasuwa ta tsaya ga sai zama wani abu daban kowa eh duk abin da ya zanto musiba ce da ta game dukkan mutane ba mutum ɗaya ba sai wani ya kai kuka wajen liman ana cikin wata bartuma a liman ya roƙi Allah Allah ya yi babu shi amma da suka ce salatul istisqa'i wannan addu'a ce ta istisqa'i ita ce kadai aka zo aka tambaya da banda ita kar mu kara wani abu kai sai in ya zanto muna da hadisi in ba haka ba sai mu za a daidai kan bukatar roƙon ruwa ba zai shiga ba wa anhu anna umar radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Anas bin Malik yace Umar Allah ya kare ta a gare shi kana idza quhitu ya kasance yayin da duk aka yi musu fari a lokacin shugabancin sa istasqa bil Abbas sai ne mu shayar da farin nan ta hanyar addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib wa qala ga abin da yake cewa Allahumma inna kunna nastasqi ilayka bi nabiyyina ya ubangiji da mun kasance muna neman shayar waska. ta hanyar addu'ar annabin mu. Ba fa na sai ka shayar da mu ruwa wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina a yau muna kama kafa da addu'ar baffan mu, taskina da haka ya Allah shayar da mu ruwa din Ana dan Malik ce fa kauna sai ko a shayar da su ruwa wannan nau'in al-istisqa na uku kenan ko shine yin addu'a ko da ba cikin sallah ba ko da ba akan minbari ba wato ana yin roƙon ruwa in ma ta hanyar sallar roƙon ruwa wata bayanin ta gabata in ma ta hanyar liman na kan mimbarin juma'a a yi masa bayani ya yi addu'a in ma ta hanyar a zo a taro a yi addu'a ko da ba a yi sallah ba a taro a yi addu'a to a irin wannan abin da ake shi ne sai a nemi wani salihin bawa da ake kyautata masa zaton ya tsara sauran mutane tsoron Allah da takawa a sa ya yi addu'a sauran jama'a suna cewa an an gane ko wani salihin bawa da muke kyautata masa zaton lalle wannan mabiyin sunna ne mai tsantsani ne cikin al'amuran rayuwarsa mai nisantan haramun ne mai kokowar neman halal ne mai bin sunnar annabi ne baya bid'a akan tauhidi yake zuwa baya shirka ba wai mai kafin rawani ba ba mai abin nan ba ta zuba dogo a'a waye mai tsoron Allah da takawa an fahimta da kyau ko sai a nemi wannan mutum ɗaya ne biyu ne uku ne aka yi kowaye sai a je wajensa ya kamata kai mana addu'a ana fama da da fanci shi kuma ya daga hannunsa yana addu'a jama'a na cewa amin dan irin abinda Umar dan Khattab ki ba mu labari kenan yace da idan tsari ya faru sai su je wurin annabi sai ta wasuli da addu'ar sa ya addu'a ita da su je to yanzu kuma babu annabi Allah ya karɓi rayuwarsa sai suke zuwa wajen wa Abbas ibn Abdul Muttalib ma'ana yana cikin waɗanda ake gaskata zato ga dangantakarsa da gidan annabi an fahimta ko gashi yana cikin wato ainihin sahabbai to kaga wannan duk babban matsayi ne da ake ganin yana da saboda haka sai ake yin tawassuli da addu'arsa kamar yadda lokacin Muawiya shi kuma yake yin tawassuli da addu'ar Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi haka duk ai suka ranka yi ma'abuta sunna yayin da duk bari ya kama sai a nemi wani malami da ake kyautata masa zato game da ayyukan sana kai da suka bayyana cewa mai jin tsoron Allah ne mai kaza ne mai kaza ne sai a sa ya addu'a to har yanzu wannan sunna tana nan ko yanzu fa ya faru za a iya haka kun ga kenan ana yin roƙon ruwa ta hanyar matakai guda nawa uku wannan haka suka tabbata a sunnar manzon Allah haka suka tabbata karkashin koyar hadisi kamar yadda kowanne ga mun ga hadisi akan to wannan hadisi da makaranta din galibi yan bid'a na kafa hujja da shi wajen yin tawassuli tawassuli irin na bid'a wannan shi tawassuli iri biyu ne tawassuli da ya dace da sunna da tawassuli wanda yake da bid'a wanda bai dace da sunna ba tawassuli da ya dace da sunna dama abin da ake nufin tawassuli shine kama kafa tsani ka kama kafa da wani dan cimma bukata iri kaza to yayin da duk muke da bukata zuwa wurin Allah ta'ala in dai za mu yi tawassuli wanda shari'a ta halatta to tawassuli ne iri uku farko tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa mu ce ya Allah dan sunanka al-ghafur ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir ya Allah dan sunayenka masu girma da siffofinka masu sarki ka saukar mana ruwa ya Allah albarkatin kyawawan sunayenka da siffofinka ka biya mana bukata iri kaza yanzu mun yi tawassuli da me da sunan Allah ko siffarsa bukata muke da ita wajen Allah sai muke yi da sunan Allah din ya zanto shine tsanin mu dan biyan bukata to wannan tabbataccen tawassuli kenan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayajzuna ma kanu ya'malun nau'in tawassuli na biyu shine mu yi tawassuli da ayyukan mu na gari dukkan wani aiki na gari kana iya tawassuli da kana iya tawassuli da imani kana iya tawassuli da sallarka kana iya tawassuli da salatin da kake wa annabi kana iya tawassuli da istighfarinka da zikirinka da hailala da karatun qur'aninka kace ya ubangiji albarkatin suratul bakara da na karanta yau ya ubangiji albarkatin izo biyu cikin littafin ka da na karanta ka biya min bukata ko ka biya mana bukata iri kaza ya ubangiji albarkatin salatin da nake domin salatin da nake ga annabinka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam domin wannan salati wanda ibada ne ka shar'anta min ka biya mana bukata iri kaza ina ba don bai da kyau to dukkan aiki na gari zaka iya tawassuli da shi kama daga imani zuwa ga daidaikun ayyuka mummune na gari suka ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasula sai suka ce me faktubna ba shahidi suka ce ya ubangiji mun yi imani da abin da ka saukar ko mun yi biyayya gawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan imanin nan da biyayyan nan da muka yi da annabi faktubna ma shahidi rubuta mu cikin masu yin shaida kaga addu'a ce suka yi amma suka yi tawassuli da me suka ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ya Allah mun ji wani mai tela zo da ka turo da musamman daga wajenka yunadi lil imani yana kiran mutane a zuwa imani fa amanna da haka sai muka yi imani yanzu wannan ba ta yi bane da imani ga addu'an rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wannan addu'a gafarta mana zunubanmu kankare mana kurakuranmu karɓi rayuwar mu tare da bayi masu da'a rabbana wa atina ma wa atina ala rusulik ya ubangiji ka ba mu irin abin da kai mana alkawali a bisa ga harshen manzanninka wa atina ma wa atina ala rusulik ka ba mu abin da kai alkawali kan harshen manzanninka sai mai a gaba wala tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad a karshe sai ce me fastajaba lahum rabbuhum sai Allah ya ansa musu bukatar su dan sun yi ne sun yi tawassuli da abin da ya dace wannan nau'in tawassuli na na nawa kenan na biyu nau'in tawassuli na uku shine kai tawassuli da addu'ar mutum na gani irin yadda wancan balaraban kawai ya shiga cikin masallaci yana da bukata shi da sauran musulmi gaba daya bukatun su shine me saukar da ruwan sama sai suka roki Allah suna masu yin tawassuli da wa manzan Allah da gangan jikinsa ko da addu'arsa da addu'arsa dan abin da yake halakatul amwal wa anqata'at subul an gane ko eh, fad'ullaha azza wa jalla kaga mahallin shahid ko ka roka mana Allah sai annabi ya daga hannu yake ne Allahumma ajisna Allahumma ajisna kaga addu'a wato tawassuli da addu'ar wa kenan salihin bawa dan lokacin rayuwar annabi akwai wanda bi salama to da ba a lokacin da annabi ba Allah ya karɓi rayuwarsa Umar bin Khattab sai duba ya ga waye mai salaha kuma a ban kasa sai ya lalubo Abbas bakon annabi sallallahu alaihi wasallam haka lokacin ma'awiya da matsala ta kama sai ga yazid ibn al-aswad al-jurashi shi ma yana cikin salihan bayi sai aka ladabo shi cewa zo kai mana addu'a to wannan duk mabiya sunna ba su da wani tawassuli sai waɗannan guda uku tawassuli ne bila kuma iri biyu ne ko tawassuli da zatin annabi ko tawassuli da alfarmar annabi tawassuli da zati ko da alfarma sawa'un zatin annabi ko alfarmarsa ko zatin wali ko alfarmar wali haka za ka ce Allahumma bi jahi nabiyika Allahumma bi hurmati nabiyika Allahumma bi haqqi nabiyika to idan ka ce ya Allah dan alfarmar annabinka annabi na da alfarma tabbas annabi na da martaba wurin Allah annabi na da haƙƙi a wurin Allah to cikin wannan haƙƙin ai ba za ka gutsuro kai a baka ba wa allaysa lil insani illa ma sa'a sai abin da kai ka aiwatar dan me zaka ce a baka cikin haƙƙin annabi kaga ba zai yiwu ba ka roƙa da alfarmar annabi ta aka annabi ba da alfarma ba duk duniya ba mai alfarma irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu ba a taɓa yi ba ba za a taɓa mai matsayi a wurin Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin tambaya addu'ar da kai da kace dan alfarmar annabi dan haƙƙin annabi dan martabar annabi dan jahin annabi wane ne ya riga yake cikin sahabbai ko tabi'ai dan me ka kafa hujjar shi cikin hadisan annabi ba abin da ka kafa hujjar shi ko ka kafa wani da ka sai zan tona bid'a yawa bid'a ka zo da abin da bai da asali cikin shari'a man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa radd sai zan to ba ka da abin da zaka iya kafa hujja da shi kan halaccin wannan ya zama bid'a kenan na biyu zatin annabi kana tawassuli da zatin annabi da gangan jikin annabi ko da gangan jikin wani wali to wannan bid'o'i ne to shine suke cewa shi tawassuli da alfarma ko haƙƙi ko martaba wasilatun ila shirki amma tawassuli da zati kuwa huwa shirku bi ainihi huwa shirku bi ainihi kai tawassuli da zaka daga wannan shirka ne tawassuli da alfarmarsa kuma wannan menene bid'a ne wanda ke titi ne na zuwa ga shirka domin lokacin da kai tawassuli da alfarmarsa ka yadda Allah ne mai bayaswa amma ka mayar da alfarmar annabi ita ce wasilarka abin nan da kai na mayar da alfarmar annabi da zanto tsanin ka kaga bid'a ne dan babu shi a shari'a to matukar abin da kai bid'a ne ba wanda zai ce kai shirka ka dai bid'a kam kuma kana da laifi to amma idan ka ce dan zatin annabi ma'ana zatin annabin na da tasiri irin yadda kudura Allah ke da tasiri kamar yadda annabin ya zanto kishiya ga Allah ke ya zama shirka idan ka hada wannan gaba ɗaya sai ga tawassulin guda nawa ne guda biyu a dunkule guda biyar a lalabe guda biyu tawassuli na sunna tawassuli na bid'a amma idan kace guda biyar tawassuli na sunna ya kasu kashi uku tawassuli na bid'a ya kasu kashi biyu kaga idan ka hada sun zama nawa biyar to wannan shine tawassuli da wallahi duk inda za a ce maka tawassuli in ka fahimci wannan ka san ka riga ka huta ka karanta dukkan wani littafi na magabata za ka samu bayanin da suke cewa tawassuli ne na sunna guda uku ne wanda ba shi biya zama na bid'a ina fata an fahimta da kyau to amma yan bid'a sai suka fahimta da wannan hadisin mai suna ganin wannan shine hujja ma kan cewa ana yin tawassuli da salihan bayi da zatin sa sai sai sai idan yace da kai ana tawassuli da salihan bayi sai ka ce wannan magana ce mujmala abinda ake nufi da mujmal don kulalliyar magana me kake nufi wasu da salihin bawa shin da zatinsa da alfarmarsa ko da addu'arsa idan kana nufin tawassuli da salihin bawa ma'ani tawassuli da addu'arwa salihin bawa to mun sallama maka wannan ka haka ne wannan hadisin haka yake idan kana nufin tawassuli da alfarmarsa ko da zatinsa sai mu ce to nan gurin da ya ƙarya kake hadisin wannan baya nuna haka dan a aikace sahabbai sun yi tawassuli da me addu'ar annabi ba da zatin sa ba gashi abin da suka ce kada wallahi an yi suna ba sai ba Allahumma ajisna bi hurmati nabiyika ko bi zati nabiyika ko bi da sai haka ba zuwa wurin annabin suka suka ce haka dan ta kuma addu'a mutum na yin ta ne lokacin da yake me yake da rai bayan da kurinsa zai yi maka addu'a ba zai yi maka addu'a da haka lokacin sai zanto sun je zuwa ga wurin wanda yake mai rai shine Abbas ibn Abdul Muttalib inda a ce tawassuli da zatin annabi ne suka yi lokacin rayuwarsa me zai hana su yi da zatin sa kuma bayan me ba mutunsa dan zatin sa zatin sa lokacin rayuwarsa da kafin rayuwarsa da bayan rayuwarsa ai duk martaba ɗaya ce Allah ya haramta wa kasa ta ci naman annabawa inda zaka duba kabarin annabi zaka same shi tamfar yadda aka binne shi a ranar da aka binne shi ba abin da zai canja a jikinsa dan kasa haramun ne ta ci naman annabawa inda da zatin sa ake tawassuli da me zai hana ai tawassuli da zatin sa a yanzu amma a lokacin Umar dan Khattab sai bai tausayi da zatin nasa ba sai ya karkata zuwa gawa wannan yana ba da zatin ake ba dan da zati ake da sai ya da zatin sa dan zatin sa yana nan kamar yadda yake bai canza ba ina fatan kun fahimci wannan kuma idan ka bi riwayar hadisi yace fadu wallaha ka roka mana Allah ka duba wannan abu kuma anan gurin yace inna kunna nastaski ilayka bi nabiyina fa taskiya bi nabiyina yani bi du'a'i nabiyina fa taskiyana wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina taskiyana shayar da mu ya ubangiji lokacin ka duba a wata riwaya abbas lokacin da aka nemi ya zo ya sai ya zo ya me sai sai ya ubangiji azaba ba ta sauka sai in an yi laifi ba kuma a yayi ita azaba din sai inda tuba ga hannayen mu take da laifi mun kawo kuka wurin ka ga zan kwan kawo na mummin danka a hannunka dan tuba ka yafe mana ya Allah shayar da mu ruwa ya Allah shayar da mu ruwa ya Allah shayar da mu ruwa suna cewa amin ba su kammala addu'ar ba sai ga gigiri daga sama sai ga ruwa ya tsaka a yadda yake a sunna kenan amma sai ga yanzu da sun karanta wannan hadisin ba su fahimta ba sun mutu. saboda abin da sa ba sa fahimta dan ba ruwansu da hadisi sai yayin da suke neman abin da zai dore musu gindi amma ba wai abin da za su yi aiki tsakaninsu da Allah ba yau da gobe sai in an matsa musu lamba sai su duba su ga hadisi ne za mu da iya karkata shi sai su dawo guda daya kaga ba da za su fahimci hadisi saboda dan bid'a kullum abin da yake so a karanta masa kissoshi an yi mafarki da wani shi wani ya yi kaza ya yi kaza wani ya zo ya ketare gada da ruwa wani ya tashi sama wani ya yi kaza wannan kawai suke so <laughs> a cibin list kawai abin da dan bid'a yake so ke amma duk mai bin sunna idan yana bin annabi ya fita daga gida ya je wuri kaza ya dawo daga gida ya yi kaza Aisha ta ga ya yi kaza Abdullahi dan Abbas ya ga ya yi kaza ana dan da ya ce lokaci kaza kaza ya faru annabi ya yi kaza to ahlus sunna kenan kullun ne ma yake mai annabi yayi a gida da waje a daka da kulya da waje da farfajiyar gida mai annabi yayi dan yi koyi da shi Allah kalle ji hadisi goma yayi kokarin ya zai dabbaka daya biyu uku a cikin ayyukansa ne da gobe ahlus sunna kenan babu yanda za ka fahimci sunnar annabi sai kana karanta hadisi duk wanda ba ruwansa da hadisi babu yanda za ka fahimci sunnar annabi ba bitali ko ba da taɓa fahimtar addini ba saboda ka bi mamaki ne kwarai da gaske mutum ya dauki lokaci ya kashe yana karanta da littattafai amma ba hadisin annabi siddiq hasan khan yake cewa ma'abuta hadisi inda ba su da komai a duniya sai yi wa annabi salati yace wallahi sun ci riba yanzu ka duba daga hadisi nawa muka karanta zuwa inda muka tsaya daya biyu uku hudu biyar shida ba hadisi shida ba hadisai shida cikin kowane hadisi idan muka zo muka ce kala rasulullah idan sai kowa ce me kaga yanzu karancin hadisi salatin da muka yi shine salati nawa muna zaune a nan duk salati dai kuma Allah zai ma goma mafi karanci kenan kaddara in wani littafi kake karanta na karamomi na labarai na tarihi sai ka karanta sashi dari a cikin babu inda aka ce rasulullahi sana ka ce sallallahu alaihi wasallam tabewa baka cikin masu yawa annabi salati ma kai kuma an yi magana sai kai wasu yin annabi duk littafin da za karanta in wani littafi na hukumar mujar da za karanta za a ce za ka yi alwala za ka yi wanka za ka yi sarki za ka yi kaza ba tare da an danganta a likauliki sallallahu alaihi ba wannan a shi yasa dole sai ka hada da fiqh da hadisi amma idan ka dauki fiqh da goro ba tare da kana karatun hadisi ba dole zaka samu kanka cikin matsala na'am wannan na addu'a abba eh ina da yake shi ne sai an hada ne da wannan yake da eh ka duba cikin a cikin littafin irwa'ul ghalil fi tafrid hadith manar sabil ina jin juz'i na uku idan ba manta ba haka mai littafin tawdihul ahkam ma ya kawo addu'o'in yadda suke haka yana jin idan ka duba cikin subulus sala da jami'a sosai da dama wanda idan ka duba karkashin sharhin waɗannan hadisan da za ka samu wannan na'am wannan bid'a ne a ce za a yi roƙon ruwa amma sai mutane su taru gaba ɗaya sai kowa zai tasbaha kasuwa ana ya Allah ya sami ya basiru ana fara tara kare tara ana zikiri kenan bid'a ne duk bid'a ne wannan ko a ce a karanta dalail khairat ko a karanta hiriniya ko alburda ko a shafa ko a ce ku zo a salati dubu goma sha kaza ko ku zo mu sauke qur'ani so dubu kaza duk bid'o'i ne waɗannan abinda shari'a ta koya mutum shi zai ba shi abinda ya zaba a cikin ransa ba duk ibadar ka in ba ta dace da koyarwar annabi mutum ya yi hasara a rayuwarsa duk ibada ko mun yawanta Allah baya kallon yawan ibada. a kyakkyawan niyyar da ke zuci da kuma dace wata da koyarwar manzon Allah idan da za a ce yi abin da ga dama ya halatta in yi wannan ga dama a zo roƙon ruwa kai ka karanta albarda a ce ya halatta kai ka karanta ishiriniya ya halatta wancan ya ba ya halatta wancan gargawa ne su tsarin sauke ya halatta wancan su karanta da lalata ya halatta dan Allah ina amfanin turo annabi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah manufar turo annabi dan ai masa da'a to da wanda ya karanta ikiriniya ko da la'ilu ko albarda ko ya sauke qur'ani ko ya salati 1111 ko ya waye cikin su waye waye aiki da abinda annabi ya ce lokacin da aka yi fari to idan ka ce sun yi nasu yayi daidai kana nufin turo annabi ya da amfani idan ka da turo annabi na da amfani sai ka ce nasu bai daidai ba dan bai dace ba da me koyarwar annabi na fata an fahimta da kyau saboda haka sai wadansu da ta ayi suke riya bane mai kyau salati abin mai kyau karatun qur'anin ba kyau an yadda da kyau ka sa inda ya dace in baka san inda ya dace ba kana da ladan ai ba magana yana da kyau ko ba da kyau ba yanzu dan Allah waye zai ce fitila tana da kyau ko ba ta da kyau kowa zai ce fitila tana da kyau amma a yau ke idan mutum ya kunna fitila da rana ba sai a tafi da hauka ba amma ba ta da amfani amma kawai da ranta za sai to su mai batar uku kana dallarawa ka je yan goro kai mai goro ka goro ka haska har kowa zai ce ba ta da hankali karshen ta ya farar da ba ta goro ya gudu ba ci ne ba dan fitila ba ta da amfani ba dan ba zamanin ka bane ba to haka kowane irin al'amari yake sai in mun yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah ta kare da gare shi yace asabana wa nahnu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama matarun muna tare da annabi sai ruwan sama ya same mu lokacin da ruwan sama nan ya same mu kala ana zai ce fa hasara saubahu sai annabi ya yaye tufafinsa hatta asabahu min al-matari har sai da wani abu na ruwan sama ya sauka a gadon bayansa ko a jikinsa wa kala sai ce innahu hadisu ahadin bi rabbihi yace yanzu yanzu daga wurin ubangiji yake da haka nake neman albarkarsa ashe ruwan sama yana da albarka manzo Allah ya yi jikinsa ruwa dan jika ce hadisu ahadin bi rabbihi yanzu yanzu daga wurin ubangiji yake an bai tago ruwan sama kuma daga yana ke sauka to Allah yana yana ke dan yana sama ke dan yake hadisu wa bi rabbi wani hadisi rawahu muslim wato wannan na nuna ne malamai suka ce mustahabbi ne ba dole bane mustahabbi ne farkon lokacin da ruwa ke sauka kai ma idan kai koyi da annabi ka dan yaye jikin kai idan zika ka ka sanya ka rufe ka koma gida kai koyi da annabi kana da lada an gane ku? wa na aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana izara al-matara Aisha ta ce annabi ya kasance idan ya hangi ruwan sama na nufin sauka ko ya fara sauka kala sai ka jace Allahumma sayyiban nafi'a ya ubangiji ka sanya shi zanto sayyiban mai yawa nafi'an sannan mai amfani ba yawan kadai ba sai inda mai amfani da akwai yawa bara amfani idan ya haifar da rusau a gari ka ga amfanin baya da yawa ko ya haifar da ambaliyar ruwa da ta zo duka ka so ba a ta shinkafa ruwa ya kwanke ta ka ga zan to baya da amfani kenan to annabi baya takaitawa a saukar ruwan sai ya roki amfanin da ke ciki shine ma'ana sayyiban nafi'an shine suka ce sayyiban wato maf'ulun ne li fi'lin Ka takaddur kalam Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an ya Allah sanya ruwan saman nan ya zanto mai yawa sannan ko mai amfani akarjahu wannan yana nufin wato mu ma idan mun ga girgije idan mun ga hadiri ya taso abin da ya kamata mu ringa faɗa kenan wato shayar da bari bai sa ga can ba kadai bayan wannan idan ruwan ya fara sauka har yanzu ba za ka daina addu'a ba kuma kana so ya zanto mai amfani duk kaga wannan ba ne wanda idan kana bin sunnar annabi zaka koye su in wani littafi gidi karanta sai kai shekara ɗari baka ga wannan karatun ba amma hadisin annabi nan da nan sai ka kaza wannan hadisi akhrajahu imam bukhari da muslim suka rawaito وعن سعد رضي الله عنه أن كربو سعد ابن أبي وقاص الله تقارئ دا بريتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء يتي النبي يا يروقو ألوك في استسقاء شاهد فلي يتي اللهم جللنا سهابا كثيفا قصيفا دلوكا ضبوكا تمطرنا منه رذاذا kaskata sajla ya zo jalal wal ikram wani hadisi abu a wani rawaito a cikin sahihinsa sai dai hadisi na zai sai dai fassara kalmomin larabcin kawai dan karuwa a cikin jarinmu na larabci yace Allahumma jallilna sahaban ya ubangiji kai mana inuwa da girgije shine jallilna da ma'ana ummana ka game mu da sahaban girgije kasifan mai kauri shine kasif an gane ko kasifan wanda akwai ruguji na tsawa a cikinsa saboda akwai rugujin nan da zaka kama an jefar da dutse ba mai tarza ba a wannan rugujin mai rugugun ya kafi ruwa ya fi sauka da yawa a irin wannan shine kasifan an gane ko da lukan mai yawan sauka da sukan mai yawan dariya dariyan girgije shine mai walkiya <laughs> saboda ita ma akwai amfanin ta ga shuka tumtiruna minhu ruzadan a cikin wannan girgizar sai ka yi mana ruwa ruzazan wato yayyafi wanda yake zai dade yana sauka irin yab da zai dade galibi shuka tana amfani da shi da yawa dan ya fara ta kasa ruzazan bi dammir ra kaskasan idan an ce kaskas shine yayyafi irin wanda yake kananan nan wanda lokacin ma baka sai da ana yi in kana daga daki kale ko ba za ka gane ana ba ma idan ka sako idan ka fito waje sai ka ji wato yana dan jika ka yana gaskasa sajla da ruzaz da sajla da dukkan sana'uka ne na ruwa wanda yake ba mai yawa ba sai dai ɗaya ya fi ɗaya kankanta ɗaya ya fi ɗaya kankanta ɗaya ya fi ɗaya kankanta suka ce ruzaz shine mai dan girma girma daga cikin su sannan gaskata sannan sajla wadansu kuma suka akasa ya zal jalali wal ikra na'am wani yaro wani ya tambaya nan da zuma ka ce a ban da mata baka ji bane wa ana bi hurairah radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ta kare ta gare shi kharaja sulaiman alaihi salam yastasqi wata rana annabi sulaiman ya fita yana roƙon ruwa fara'a namlatan mustalqiyatan sai ga wata tururuwa ta faɗi akan gadon bayanta ta yi rigingine ta kafafun ta sama mustalqiyatan ala zahriha tana rigingina akan gadon bayanta rafi'atan qawa'imaha tana mai ɗaga kafafunta ila sama'i zuwa ga sama taqulu tana cewa allahumma inna khalqun min khalqik ya allah mu ma halitta ne cikin halittunka laysa bina ghinan an kuyaka da kai ba ba mu wadatu ba ga barin ruwanka muna da bukatar ruwa zuwa ga ruwanka da zaka saukar faqala sai annabi sulaiman yace da mutanansa irji'u faqad suqitum bi da'wati ghairikum yace ku koma gida ai za a shayar da ku da addu'ar wani ku ba sai kun wahala ba wato yi ba tana mai kenan wannan kuma ne zama abin mamaki dan Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bi amdi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura ba wani abu face sai na tasbihi da godiya ga ubangiji sai dai ku ba ku fahimtar tasbihin sa walakin la tafqahuna tasbihahu wannan hadisi imam ahmad ya rawaito kuma yace hakim ya inganta shi haka kuma imam kutun ya rawaito shi isnadin hadisin sahihi ne haka imam ibnu kasir ma ina da ya inganta shi cikin littafin sa cikin tafsir suratul naml in ban manta ba haka shek nasiruddin albani cikin takririn hadis wato miskat wato miskatul masabih kenan takririn hadis miskatul masabih ba ka hadisi ne sahihi wannan abin da yake nunawa mu'jiza da Allah yake baiwa annabawa yanzu waye zai iya ganin turuwa ya ce ga tana tana roƙon ruwa in ba wanda ake wahayi ba duk wanda ya faɗa sai mu da wani wahayi ina fata an fahimta amma annabin Allah Sulaiman wanda Allah ya arzuta shi da abubuwa wanda mulkin da ba a bai wani ba sai shi kuma ya roƙa yace ko da bayan sa kar a sake ba wani rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ka bani mulkin da bayana ba za ka sake ba wani irin sa ba an fahimta ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ne sallah cikin madina sai sahabbai suka ga haka ya mika hannunsa can da aka gama sai ya saki sai da aka gama sai ka tambaye suka ce kana cikin sallah mun ga ka mika hannun kamar ka danke ba kuma aka gama maka ka dawo da kake yace wani aljanni ne zo zai jefa mun wasu wasu cikin sallah yace sai na shaƙe shi na ci kwalarsa <laughs> wani jinni ne yazo annabi ya ci kwalarsa ya shaƙe shi yace har sai da naji sanyin harshen sa akan hannuna yace sai na tuna da addu'ar dan uwana Sulaiman sai na sake shi ta kansa yace ba dan haka ba da sai na rike shi haka har in gama sallah a daure shi a masallaci yaran Madina su zo su kalle shi su masa gwalo yace amma sai na tuna addu'ar dan uwana Sulaiman da yace rabbi gifli wa habli mulkan la yamghi ya da haka sai ga lace ta kansa saboda haka annabi Sulaiman gashi gashi ma ya fada ya ji abin nan fa ushira li Sulaiman min al-jinni wal insi wa sayfa hum yuzra hatta idza ataw ala wadin namli ya zo fa ya samu gari ya ruwa suna tafiya qalat namlatun sai ɗaya daga cikin shugabannin tululowar ta ce wa talakawanta ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum ya ku taron tululuwa ku shiga gidajen ku la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun kar sulaiman da lundunarsa zo ta take ko ba su sani ba fa tabassama dhahikan min qawliha dan nabi sulaiman ya murmushi da ya ji maganar ta wa qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ya fito fada ya ga kowa banda alhudu guda ɗaya ne bai zo ba wa tafaqqada at-tayra fa qala fa qala ma li la ara min al-ghaibin yace na alhudu yau bai zo ba wannan wani kasaitar mulki ne kasaitar mulki kai ka san wannan mulki har maliya la min al لو azibannahu عذابا شديدا aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin famakatha ghayra ba'i faqala ahattu bima lam tuhit bihi tare ده mulkin Sulaiman da kasaitar sa da ya nema alhuda huda ya da ya zo mai cewa annabi Sulaiman tsuntsu ne fa shi shugaban kasa ne ba shugaban mutane kadai ba aljanu da mutane da tsuntsaye amma tare da haka alhuda huda yace ahattu ka ahattu bihi min sab'in bi naba'in yaqin yace na san abin da baka sani ba na zo maka daga birnin saba da wani labari ne kini wanda ba ƙarya ce inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil fa hum la yaqdun kisa duk wannan na nuna mana kudaran ubangiji wajen sarrafa al'amura ka duba gagara ba dau gagara koyo kenan da za a bai ma annabi har ya fahimci ga abin da turuwa ta ce wa ana anas radiyallahu anhu anas dan malik yace anna an sallallahu alaihi wa sallam istasqa annabi an ganshi yayi ya roki ruwa fa ashara bi zari kaffaihi ila sama sai ya daga tafukan bayan tafukan hannunsa zuwa ga sama wato wajen sallar roƙon ruwa an ga annabi ya haka yana addu'a ya daga bayan hannun hannunsa zuwa ga ina sama yana addu'a ya Allah kai mana kaza ya Allah kai mana kaza sai ya sauki ba ba ta ba ya fuska bai <laughs> wannan a sallar tayar da fari kenan ya halatta ai wannan wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi babul libasi na kina jinka eh ke haka eh, lokacin da su kabara ba haka ake ba annabi na daga hannayensa ne haka har ya kasance yatsunsa sun yi daidai da kunnuwansa wannan ya yi daidai da kunnan dama wannan daidai da kunnan hagu wani lokacin kuma daidai kafa da haka amma ba haka ba gaba ake tura su ba ya saba masu na wannan باب اللباس عن أبي آمر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم abin da sani ke son babu libasi dan babu kitabul janaiz kitab ne guda da zamu shiga cikin sa ba babu da yana da tsayi da haka wannan a zuwa na gaba kenan wannan zamu shiga yanzu mu kare tunda ba wani hukunci hukunci gare shi masu yawa ba an karɓo hadisi daga Abu Amir al yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya da mutum tabbata gare shi yace la yakunanna min ummati aqwam lalle tabbas waɗansu mutane za su kasance cikin al'ummata yastahilluna al-hira suna kokarin halatta zina wal harira da sanya tufafi na al-harir cewa suna kokarin halatta zina ya zina da mai gina su ne za su yi kokarin halatta cewa suna kokarin sanya tufafin alharir ya nuna da ne hukunci su kenan haramun kenan wato kenan dangane da tufafi bai halatta ba namiji ya sanya tufafi na alharir wani ma'adani ne daga kasa baya halatta mutum ya tufafinsa cikon hadisin ya ce alhira wal harir wal khamra wal haka za su yi kokarin halatta giya haka za su yi kokarin halatta kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe al maazib kayan kiɗa kamar kalangu ko taushe ko kotso ko burmi ko algaita ko sarewa dukkanin su haramun ne haramun ne mutum ya kada haramun ne ko kaset din ya saurara haramun ne ko cinikayya ya ta kaset din duk mai kaset din da zai sayar da man mai shata ko dan anati ko dan kwairo to ya tabbatar da sayar da haramun ke abincin sa da ku da haramun ke ne duk mai kaset din da zai sayar da ko da kidan bandire ne tabbatar haramun ke duk mai kasa din da ya sayar da kaɗe-kaɗe na ƙasar indiya ko irin na mawakan turawa ya tabbatar haramun yi dan sauraron wannan haramun kuma wannan kuma duk sun zama haramun sai mu kiyaye ko idan mutum bai sani ba da wannan afallahu amma salam daga lokacin da ya ji fa sai ya canja amma na da fahimta kimun lahu min wujud eh ban ji ba duk jahadi yamci babu laifi ya ai ya komai a ciki kai ma kace yamci yamci yamci rawahu abu wa asluhu fil bukhari imam abu daud ya rawaito wannan hadisi amma asalin yana cikin sahih bukhari eh domin ah, ana cewa eh in ya tabbata ya nuna shi ne tare da shi kenan yana ciki eh ma'adani da kasa dukkan kwararru wajen haƙo ma'adanai da kasa za su iya bayani kai, masana ta fuskar wannan ma'adanai na kasa eh ana sa shi cikin yarduka yanzu haka ɗabi'arsa yana da laushi da yawa kuma yana da kyalli da ɗaukar ido ya eh, ce za ta iya akwai nau'ika daga cikin sa wanda wuta ba ta cinsa amma nau'i ne ba kowanne ba daga cikin sa shi kansa nau'ika ne daban-daban huzaifa ta razi radiyallahu anhu qal an kai ko daga huzaifa ibn al-yaman Allah ta kare da gare shi wannan hadisi na farko yana cikin bukhari mu'allaq ne a bukhari hadisi ne sahihi قال يتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله تعالى من شاء الله hani an يا هني أن نشرب في آنية الذهب والفضة annabi ya hana mace za mu sha wani abin sha a cikin kofi na zinariya ko kofi na azurfa wa anna akula fiha ko mu ce za mu ci abinci a cikin tangaran na azurfa ko na zinariya annabi ya haramta mana wa an lubisul wa dibat annabi ya haramta mana sanya tufafin alharir da kuma dibat ku yi hakuri wato larabci na da yalwa sama da hausa wani lokacin wata kalmar ba mu da ita hausa sai ka fasara ta haka wa an alaihi ko mu ce za mu zauna a kansa saboda darajarsa an fahimta ko duk wato abin shan ruwa abin shan abin sha eh, duk kofi da zaka sha abin sha a ciki matakan na zinari ne ko na zurfa haramun kai musulmi ka ci da kai amfani ka ga kaga yanzu kasaita gidajen masu dukiya ko masu mulki masu hannu da shuni zaka samu kofunan shan shayi ka hata irin dan cokalin nan ba sukari a sa cikin kofin shayi zaka samu na zinariya ne yanzu wannan cokalin in za a sayar da shi kwanan masara nawa ne a gidan talaka

an gane ko haka kuma zaka samu waɗansu a jikin ko da abin nan kafet na zama wani kaga an gyara shi har da zinariya ana zama wani kujerar zama wani hata toilet abinda mutum zai zauna aka yi biya bukatar su ma za a yi da zinariya ciki ko da azurfa to waɗannan dukkanin su haramun ne mutum ya wannan dai na cikin almubazzaranci saboda ita dukiya a bace mai kima shi yasa ba a san wulakanta ta dukiya a ce mai kima kashin baran rayuwa yana daga cikin manufofin addinin musulunci tsara dukiya a ta kariya da haka aka haramta albazaranci inal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbih kafura wannan hadisi rawahu bukari bukhari wa an umar radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an lubis al-hariri illa mawdi'a isba'aini yace annabi ya hana mu sanya tufafi na al sai gwargwadon abin da bai wuce yatsu biyu ba aw salat ko yatsu uku aw arba ko yatsu hudu ma'ana idan tufafin ka ya zanto kwatin ne na auduga ko na wata roba sai aka zo aka yi ado da alharir daidai fadin dan yatsa daya ko biyu ko uku a jiki wannan babu laifi zuwa wannan babu laifi dan yadin kaga ba alharir bane ba amma an dan yi masa ado ne ko cin baki ko dajiya ko mai da da alharir wannan babu laifi wani hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim wal lafz da muslim lafz da muslim ne wa an anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف النبي يا بعد ربوسا يا رنغومي عبد الرحمن da Zubair Ibn al-Awwam, fi في al-Hariri, cewa sa iya sanya tufafi na alharir fi safarin a halin tafiya min hikkatin kanat bihima saboda wani kai da ya dame su a jiki duk jikinsu ya birni to idan sun sanya tufafi na kwatin ko na roba sai wannan abin ya karu to idan sanya tufafi na alhari saboda taushinsa sai ba sa jin cutar ta ce babu laifi sa isa wannan ma in wannan larurar ta samu gare ka yanzu ya yi halatta ka sake an fahimta da kyau وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي Ali bin Abi Talib yace kasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ullatan sira annabi ya bani kyautar tufafi na sira wato na alharir kenan nau'i na alharir shi sira idan an ce hulla shine set da kayan sawa na larabawa na da wanda ya kunshi al-izar da ar-rida a hadan su zaki kira me hulla an gane ko irin yadda muke sa wato kamar mu ce harcin da wando yanzu to annabi ya bani set din kayan sawa amma na harir annabi ya bani su kyauta fa qarastu fi hayati sai na sa na fito da su fa da ghadabu fi wajhi sai na ga alamun fushi kuma a fuskar annabi Ali yace fa shakaktu baina nisa'i sai na raba sai na je fa shakaktu ha sai na je na tsawon wannan kayan na raba su ga matan gidanmu gaba daya wato kenan annabi ya bashi ba dai shi ya saba ko amma mata ba ta iya wa yanzu kenan mata ya halatta su same alharir mata su ba haramta musu alharir da azurfa da zinari ba maza ne aka haramta su ko mata za su iya sa kayan su da haka da annabi ya bashi shi ya dauka dan kansa ya bashi sai je sa da ya fito sai ga fushi tare da annabi sai mai zai gida dama zani ne guda biyu daya ka tsara ko guda ka shi ne tufafin nasu da ya je sai ya fasalin sa ya raba wannan gida bai ba wace ya raba wannan haka da ya rabawa tsakanin matarsa da sauran dangi mutanen gida muttafaqun alai wa hadha lafzu muslim wannan lafzin muslim kenan wa an abi musa radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abu musa al Allah shi kare da gare shi kala yace uhilla zabu wal harir li inasi ummati yace an an halatta zinari da al-harir li inasi ummati ga matan al'ummata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa harrima ala zakuriha amma an haramta wa mazaji wannan hadisi rawahu amr wa nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu hadisi ne sahihi وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن كربو حديث لك عمران بن حسين da تكاري دا غريش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله ترى دامن الله ثبت قريش إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه Ubangiji ta'ala yana so idan ya yi wa bawa wata ni'ima to ya ga alamar ni'iman nan game da bawa. Wato kenan ko mazaje da aka ce an haramta muku zinariya da azurfa da alharir wannan ba yana nufin an haramta muku sauran kayan ado ba ne sauran kayan ado da ba waɗannan ba ya halatta kusa ya halatta ka sa yadi mai tsada ka sa shadda ka sa wane ne ka sa wane ne wannan duk babu laifi wannan idan Allah ya yi wa bawa ni'ima yana so ya ga alamun ni'imar tare da bawa kar Allah ya yi maka ni'ima sai ka kame ka matsa bakin aljihu ka zama matsoro kai ba ga abincin gidanka ba ba a tefanin gidanka ba ba a tufafinka ba kana da abin shiga mota amma kana tafiya a ƙasa wai kar a gane iya cin hatsi ko gudun duniya ko duk wannan ba shi ne ake nufi gudun duniya ba cin abinci mai kyau da sanya tufafi mai kyau baya cikin gudun duniya baya cikin cewa a ce mutum baya da zuhudu kasan waɗanda suka jahilci zuhudu sai suka ɗauka kazanta ita ce zuhudu kalmar zuhudu da kazanta sai suka ɗauka a kamus din haka suke da juna fassaran zuhudi shine kazanta fassaran zuhudi shine ka kwana da yunwa ubangiji ko bai hana ka ce da shaba tayi wa kulu wa shrabu me yana israfi sai ce wala tusrifu idan an faqo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama yana daga cikin abin da annabi ya fi so a duniya turare an gane ko kuma a cikin dabba inda annabi ya fi kauna shine karamar dabba kamar wato akuya ko tunkiya kuma ita ma kuma yana son kafar gaba karfasar yake so ɗaya daga cikin hadisai mafiya tsawo cikin bukhari shine hadisin shafa'a annabi ya furta shi ne daidai lokacin da aka soya wata kafar akuya aka kawo gaban sa ya dauka ya haka ya fincika yace ana sayyid da wadal adam wala fuka ni ne shugaban yan dukkan duniya gaba ɗaya ba alfahari ba mutane suka yace ko kun san saboda mai suka ce musari bai suka da bayani sallallahu alaihi idan ne wannan yanzu sai a ce na santi kun gane ko da haka annabi na son turare yana son naman akuya kaga naman ba na akuya na karamar dabba ke sallallahu alaihi wasallam sannan yana son zuma sallallahu alaihi wasallam kuma da kansa lokacin da annabi ke cewa mutum ba zai shiga aljanna ba in a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayan zarra na me girman kai sai wani sahabi ya ce to ai kuma na so mu gama da riga mai kyau hula mai kyau takalmi mai kyau sai annabi ya ce ai Allah ma kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau inna allaha jamilun yuhibbul jamal yace sanya ado da iya ado wannan ba shine girman kai ba sai yace girman kai abu ne guda biyu gamtun nas batrul haqqi wa gamtun nas batrul haqqi ture gaskiya ta zo maka kirki ne ka kiyar da ita to girman kai kenan gamtun nas da kuma yawo mutane kallon hadarin kaji kallon raini to wannan shine girman kai duk mutumin da yake da sufan nan guda biyu shine mene girman kai a fassarar annabi definition din girman kai a kamus din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ababan nan guda biyu a faɗi gaskiya ka ji karba kawai dan kare da wanda ya fada ko dan kai ba kai bane ba ka san gaskiya ce ka bijire mata girman kai kenan raina mutane yi musu kallon raini girman kai kenan amma dan kai ado ka shiga mota ka hau da mai su wannan duk ba girman kai bane ba bai na'am eh maganar zinare ne eh wanda Allah ya halitta wa eh a ce a ba zinari bai ce gaba ɗaya haram azzahabul muhallak na rufe wannan kofar don bana sai shige ta yanzu amma wanda yace haramun ne shine azzahabul muhallak ba mujarrad zahab ba azzahabul muhallak shine dukkan zinarin da yake kewaye kamar me kenan awarwaro zobe sarka da za ta kewaye wuya amma irin bajo din nan ne zinariya dan mace ta sa zaka ce shi ma bai ce haram bane ba wannan ko matsala ce ta sabani tsakanin jumhur da kuma wadansu malamai ba za mu kwankwasa wannan kofar ba yanzu lokacin da an gane ko ma'ana dai ku gane cewa ubangiji ta'ala bai haramta wa mutum sanya mai kyau da kuma cin abinci mai kyau da sauransu ba abin da aka haramta wa mutum almubazzaranci haka kuma haramun ne wato sanya abin da ake kira libasu shuhura annabi ce duk wanda yake sanya libasu shuhura to ba ya rabo a lahira to shi ko libasu shuhura shine dukkan tufafin da zai sa a kalle ka so biyu ko so uku dan ka sha banban da dukkan sauran jama'a kila in an duba cikin mutum ɗari a rannan kai kaɗai kai wannan shigar libasu shuhura kenan an gane ko wato na so in ce tare ne amma sai na gaba zai dauki ta ba kun gane saboda shi tufafin da zai sa a kalle ka so biyu ko so uku yamma saboda tsananin kyansa ya wuce hankali yamma saboda muninsa ya wuce hankali to duk wanda kai haramun ne <laughs> inda zaka san masu zuhudin ka za su fada rami idan kana da hali sai ka je ka arewa ka sa tufafi na kowa ko da na gaba garin mutane sai ka je ka nemo wani tufafi makaskancin daraja wanda in an kalla ma za a ga ta kai wannan wani iri ne haka kuma to shi kansa libasa shura ne baka da rabuwa lahira kun gane da kyau amma saboda tsadarsa ta wuce ta hankali ko arahasa ta wuce ta hankali wanda tsadarsa ta wuce ta hankali me ke sa me shi ya sa ke girman kai da almubazzaranci wanda arahasa ta wuce ta hankali me sa galibi me ke sa me shi ya sa shi nuna ko dai kauro ko nuna zuhudu to kuma ka nuna zuhudu dan mutane kai kai ne kenan baka da lada a gobe kyawa eh galibi duk wanda sa cikin libasu shura mutum ya sa dogon hula ta kai wajen zura'i biyu kaga wannan shi kawai wai yana ganin dan tasha ne shi bari ya shike shi to tufafin da wanda ba da rabo a lahira kenan wai kawai ya fito a wata shiga ta shi kadai rannan wani in tawun dan ayi dariya a shafara ko sha tasha ayi dariya buga kafa la kala kala mulkiya ba a sai kalman alawai guda a yi wando guda da shi bun jimi kawai mutum yana yawa ana ganin sa ana dariya wallahi duk wanne na jawa mutum fushin Allah wato duk abin da zaka sa fa musulunci na da su cewa a ciki sai mutum ya kiyaye an gane ko an ali رضي anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha نهى عن qassi wal mu'asfar ali bin abi talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani a sanya tufafi da aka ɗinka su tufafin da ake kira al-libasul qassi wato dangantaka ne zuwa daga wani gari a kasar sham su sun saba suna sanya tufafi na alharir ne sai ake danganta alharir kamar zuwa gare su su kadai an gane ko wal mu'asfar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya tufafin da aka yi masa rini da al-asfar al-mu'asfar shine wato launi na ruwan ɗorowa wanda ke kakata zuwa ga jajajaja to idan aka rina tufafi da shi za ka gaba bambanci tsakanin shi da tufafi na alharis wani ma'adani ne ko da da kwaton aka yi tufafi in aka rina shi da wannan kamar sa idan in ba ka taɓa ba an sai ka ɗauka alharis ne to saboda wannan kamar cecenar shi yasa sai aka me aka haramta shi wannan muslim ne ya ruwaito shi wa an abdullahi bin amr radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi bin amr Allah ya kare da a gare su قال ترى علي annabi sallallahu alaihi wasallam saubaini ra'a alayya annabi sallallahu alaihi wasallam saubaini muasfarini yace annabi ya ganda da tufafi guda biyu da aka rina su da launin da ake kira al-asfar kenan fa qala sai yace ummuka amaratka bi hada shin yanzu mahaifiyarka ce take ka sa wannan wato dan kansa sa harshe gare shi rawahu muslim wa ana asma binti abi bakr radiyallahu anhuma an karbo daga asma yar gidan abubakar siddiq Allah ya kare da gare ta ita da mahaifinta أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجب والكمين والفرجين بالديباج ita asma ta da wata jubba jubba ita ce babbar rigar da limamai ke sawa nan ko wanda za ga a tsage har kasa a baya to ita ce da yana ce mata jubba an sanya ta galibi ana cewa a baya ga in ta mace ce so eh yawa kowanne dai da kun dai fahimci jubba dai ko ma menene ne ta fito da jubba din annabi sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaybi wal kummaini wal farjaini bidibat wato wanda an yi mata cin bakin wuya da hannaye an gane ko al jayb shine wayar riga din an gane ko al kummaini hannaye na riga din al farjaini shine gefen riga bayan wuya din duk inda zairin rigar yake kamar nan gurin kenan haka misali an gane ko duk inda zairin rigar yake wannan an yi masa makasuf an lullube shi bi dibaj da dibaj a can baya an ce mana dibaji menene matsayinsa haramun wato wannan na nuna yin tufafin da shine haramun amma in tufafin na auduga ne ko na wani sinadari daban sai wajen bakin aka yi cin baki da dibaji ko hannun da dibaji ko gefen riga da dibaji duk wannan menene ya halatta dangane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu abu daud wa asluhu fi muslim asalan sai na cikin muslim wa zada a cikin muslim ga karin da yazo kanat inda Aisha ta hatta qubidat wannan riga ta kasance wurin Aisha har aka karbi rayuwarta faqadattuha tace sai na karbe ta wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yalbasuha annabi ya kasance yana sanya wannan rigar fa nahnu nagsiluha lil marda yustashfa biha tace mu ko yanzu idan marasa lafiya ba su da lafiya sai mu dauko wannan riga ta annabi sai mu jika cikin ruwa sai mu matse sai mu ba su ruwan su sha yustashfa biha ana neman waraka da wannan riga ta annabi an gane ko wannan na nuna ana yin tabarruki da asarun nabi wannan sai ga annabi kadai ba ga wani wali ba lokacin rayuwar annabi sahabbai suna tabarruki da shi ruwan alwala da ya rage ko kowa ake wajen sha idan aka aka aske masa gashi haka suke kokowa wajen gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ruwan da zai alwala lokacin sai a tara a cikin koko saboda ya taba jikinsa ba jiki da yake da albarka irin jikin annabi suna kokowa wajen shan sa to wannan ya keɓanci annabi kenan dan shi albarka sa tabbatacciya ce yanzu idan ka ce aiwa wani wali to shi albarkarsa ba tabbatacciya ce ba tsammani ake masa ko ba haka bane ba dan mu ne muke ganin a zahiri wali ne ba mu san alaka shi da Allah ba zato muke ta masa amma ba mu da tabbas ba ma iya samun tabbas sai ta fuskar wahayi da wahayi ya zo ce abubakar kaza ne umar kaza ne kaga ta wahayi ke. amma ban da su da wahayi ya sauka akan sauran mutane da za su zo baya ba wanda kake da iko kai suka ce kaza ne sai dai ka ce wane ina ta masa zaton mutum ne na gari kada kyauta da zato ko baka gina hukunci kansa an gane ko wa al bukhari al adab al mufrad bukhari ya kada cikin adab al mufrad yace wannan tufafi wa kana yalbasuha annabi ya kasance yana sanya ta lil wafdi domin tarban bakin sa wannan ke nuna shugaba na mutane yana da kyau ya kasance a kowace riga ta karban jama'a ta tare da shi limamin juma'a limamin kamsa salawat wani shugaba a kauye da dagaci ya kamata da wata riga ta kamala an fahimta ko dan gashi annabi ya keɓanta wata riga saboda juma'a da tarbar baki saboda ku ne na musamman an fahimta ko yalbasu hadal wabdi wal juma'ati to alhamdulillah abinda muka fada dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana sai a kira sallah sannan mu ansa dan abin da ya saba da tambayoyi akwai wanda yake rubuta yake ta kamata a faɗakar da yan uwa game da isbal tunda ya tafi babin tufafi abinda ake nufi da isbal shine namiji ya sassauta tufafin sa kasa da idan sawo tabbas wannan haramun ne dangane da namiji baya halatta wandonka ko rigarka ko ma wani irin tufafi naka ne yayi kasa da idan sawo wannan hadisi hadisai ba hadisi ɗaya ba sun zo cikin bukhari da ke nuna haka sun zo da matakai guda biyu mataki na farko game da wanda ya wannan da girman kai annabi ya nuna ubangiji ba zai kalle shi ba a gobe kiyama mataki na biyu ga wanda ya ba da girman kai ba shi dai kawai haka ta tufafinsa zai ba girman kai yake nufi ba shi kuma nan za a yi masa azaba gwargwadon abin da ya sauka kasa da idan sautu idan rabin inci ya sauka kasa da idan sawudu da za a yi masa gwargwadon wannan rabin inci in ya kai inci daya in ya kai inci biyu gwargwado da ya ja kasa to la yanzu Allah ilai wannan hadisi duk suna nan cikin bukhari akwai waɗanda suke ganin wannan ba laifi bane su kafa hujja da hadisin Abubakar wannan kuskure ne na ilimi mutum ya kafa hujja da wannan hadisin domin abinda hadisin Abubakar ke cewa me sai da Abubakar ce yace inna ahada kai izari yastarhi illa an aka Ya yace ɗaya daga cikin bangaren tufafi na yastarhi yana sassautowa ƙasa da kansa yana sabulewa yana zamewa yanzu Abubakar sake shi ko tufafin ne ya fado tufafin ne ya fado yace idan ya fado kuma Abubakar kyale shi Ya yace illa an aka ko har sai na bi na sake dawo da shi na saura baya hana wani lokaci ina aiki ko ina tafiya ya sake zamewa to wannan zamewar da yake har ya ja kasa ba da lafi na ba kafin in gani in mayar da shi ina da lafi ko ba da lafi sai annabi ya ce an talasta min man jin jirru yala ai kai baka cikin masu jansa ta hanyar girman kai ma'ana kwace maka yi babu lafi a kai to kai ko yanzu eh, likita ne ma'ana tela ka je ya auna ka har daidai inda kake bukata ba tufafin ne ya zame ba kai ka zama da shi da kanka kaga hadisan Abubakar inda ya daban kai kuma inda kana fata da haka ya kamata mu kiyaye wannan amma mata ne aka ce tufafin su sassauta kasa kuma idan kuka lura a ka'idar musulunci duk tufafi tsakanin maza da mata zai rabe su kan namiji ya sanya irin tufafin maza ta mata kar mace ta irin tufafin maza idan da mace za ta yi kankan ba ta sanya tufafin maza ta yi mai kenan haramun haka idan namijin ya sanya irin tufafin mata shi kuma ya yi mai haramun kenan da haka la'anta ce ma Allah ya la'anci maza da suke sanya kokarin sanya tufafin mata kamar da ya la'anci matan da ke kokarin sanya tufafin maza to saboda haka baya halatta wani sa tafafin wani to su mata sai aka ce ya ayu annabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna su tufafin nan su ja shi a kasa su jashi a kasa yudnina alaihinna bi jalabi bihin ma'ana su kusantar da kasa da shi wannan ya nuna kai namiji mai zaka yi da naka kenan zaka dage shi to amma a yau da maza da mata duk sai suka saba wa annabi su mata da aka ce su yi kasa da shi sai suka yi me sai suka sama da shi su maza da aka ce su yi sama da shi sai suka yi me ainul mukhalafa da rasulullah tsabagen saba annabi kenan yanzu su maza abinda suka yi na kai tufafi ya je kasa da gidan sawu kaga kamar cece ne da da mata abinda mata suka yi na mai doshi rabin kauri ko sama da rabin kauri su kuma kamar cece ne gawa kowanne ya faɗa cikin la'anta idan ya haka wanda ka kamata mu kiyaye ba abin da na wasa ba wannan kuma yake cewa a wai kamar mutanen da suke yi. sauraron kiɗa ko waka dan koyon balagar hausa ko dan koyon larabci wannan da mai shi da wani mai cewa shi yana karantar da hausa ne a makarantun sakandare kuma wannan na sanya mutum sai ya saurari waɗansu mawaƙa na ƙasar hausa irin su dan koyar su shata su na rambaɗa dan mutum ya kware da hausar da zai karantar da ɗalibai to wannan ya halatta domin koyan adabi literature na hausa ya halatta in sauraron mai shata da dan kwairo da waye da waye ko bai halatta ba abin da zan baka tabbaci shine za ka iya koyan hausar ka tsab ba tare da ka koyi sauraro waɗannan ba akwai littattafai da ba na wannan kiɗa kiɗa da wake wake ba wanda za ka iya karanta ka kwarance wajen hausa magana jari ce tun daga littafi ɗaya zuwa na uku ai tsabagen hausa a nan gurin da idan ka nan kaje sidar sidratul muntaha sai dai ka soko baya in dai a hausa ne sai dai ka yi baya kaje magare tikewa irin wakokin sa'ada zungur da maganganun sa irin wakokin umar hadija wakokin ali akil ko marwan bai ka ji hikimomi da basira ta hausa wakokin infiradi duk da cewa yana sanya larabci da yawa a ciki amma zaka ji akwai gwanintar hausa mai tarin yawa ba tare da kidawa ba tare da waka ba akwai littattafai da suke cikin hausa wanda mutum zai kware da hausar da su ba tare da ya saurari wani kiɗa ba da waka sauraron kiɗa da waka ɗin shi ya kamata a gyara a cikin harkar amma ita tsabagen hausar masu rubutattun waƙoƙin hausa za su cike maka gurbi da kake da shi mai yawa ta fuskar hausa da hikima da basira da komai sama da wadda dan kwairo zai maka ko sama da yanzu dan kwairo ma da suka suna sa turanci a ciki waye waye ya bashi 100 naira kaga ai duk wannan shirme suka aiki mamman shata da ya dauko karin wakar wani lokacin ba zai iya kaiwa ba sai da ce mm, mm, mm, ya karasa kaga wannan ai ba wasu bace ma'ana ta wahalar da shi sai ya karasa ah, da da na shirme dai aka tafi da sauransu amma idan rubutattun wakokin wasu ne kuma za ka samu ko basira kaji aliyu kofa kofa bai kita ne kulun kulikin abidin kule kalau na kale kalubale kaci kaci me ye abin da ke yaɗo kuma dunkule ya watsi ya barbazu tattare da rassa gashi a mulmule idan ka ɗebe zuciya da ilimi ake kalubale wakar da ya game da ilimi da waɗannan baitocin ya buɗe ta kaga ko basira da yawa ce ah, sauransu saboda a gaskiya ni bana ganin cewa wai mutum ba zai yi hausa ba sai ya saurari mai shata ko wani dan shi ko wani abin nan wanda su yi ta batsa suna cewa a sha ruwa ba laifi ne a ga duk yan giya ne kenan to kaga laifin a nan gure shine laifin a nan gure shine da muke wato tsaraitar da ilimi daga addini aqida ce kuma ta turawan yamma cewa ilimi daban addini daban to su addinin su yana fada da ilimi mu ko addinin mu farkon wahayin da aka saukar ta aka yi ikra kaga mu addinin mu ba ya fada da ilimi to kamata yi yayin da zamu sanya salawat na kowane irin nau'i na karatu mu ga dacewa abu da addini ko rashin dacewa abu da addini yanzu duk wannan gurbin da za a samu sakamakon an daina karantar da waƙoƙin na rawata ko waye, za a samu abin da zai cike shi cikin rubutaccen waƙoƙin Hausa to dan mai sai an kawo na kiɗa din saboda mai masu fara salafat din sun ture addini gefe guda kawai ana karanta literature ne na Hausa wannan kuma asalin waɗanda suke karanta adabin larabci ma sun samu irin wannan da masu karanta litirita na yaren mutanen farisu da waye suka ce ba ka kwarewa a cikin yare sai ka tsiraita kanka daga addini saboda addini zai kadan da ne kai ce idan ka ce kaza haramun ne kaza haramun ne kaga an hana harshe yawunsa ya gudana wajen furta abin da yake so an hana zuciya ta ba da kyauta na kalmomin da harshe zai furta to wannan sai a kadan da ne sai a hana yare ci gaba amma in aka tsiraita ilimi din daga addini sai mutum ya sami hurriya kamila wajen ya faɗa duk abin da ya ga dama shi yasa turai suke kira da hurriyatul ra'ayi wato yancin furci yancin ce abin da ga dama ma'ana ko da abin ya kunshi kafirci wanda mu a musulunci man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan kaga to shine abin da yanzu wata cibiya ta musulmai a America suka fito suke ta rubuce rubuce akai da turanci da larabci da sauran yarukan duniya da'awar wato islamiyyatul ma'arifa wato islamization of knowledge yadda za a musulantar da ilmomi gaba daya ma'ana kowane theory a kwatanta shi da addini in ya dace a tabbatar in bai dace ba a watsar wannan shine aikin da ke kan yanzu kun fahimta da kyau kaga idan za mu dauki wannan yanzu ba mu da wannan naran da waye da waye da waye sai mu dauki abin nan abin da muka dauki faraji karkari ka ce ai akwai larabci a ciki da yawa to wasu da masu ma makarantar sun yarda cewa

to saboda haka ni gaskiya ba na ganin tilashin karanta waɗancan sai dai yanzu na cikin salabas wani aiki ne ba na mutum ɗaya ba baka iya warware shi kai da kanka an fahimta ko amma dai kira nake ga waɗanda ake kira wato masu tsara salabas ko yi masa gyaran fuska da fuskwari ma matakar sun zo a cikin irin waɗannan bangaren za su sa addini a ciki dan a rinka samun gyara ba zai iya ba a gyara yau da gobe amma dai aka ba da shekaru za a iya samun gyara da sai na su waɗancan ɗin ba tare da kiɗan ba a to kaga idan za a yi su ba tare da kiɗa ba har yanzu ba za mu ce babu laifi ba kai tsaye sai in mun game kuma sau kunsa yanzu a ka su zurmi ko da rubutattun na ga waɗansu daga cikin rubutattu da aka rubuta su kaga yawanci na yawan waka ne ga barayi da yan tauri